a yau muna ashirin da biyar ga watan Rabi'u Thani shekara ta dubu ɗaya ɗari huɗu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan goma Oktoba kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da huɗu. muna gabatar da wannan littafi na sharhin sharuɗan sallah da rukunanta da kuma wajibanta wanda a karatunmu na baya mun tsaya a tahiyya wanda malam ya kawo ma'anan tahiyya malam yake cewa qauluhu a koda yaushe idan muka ce wa qauluhu malam ya ce wa qauluhu bi ma'ana ya nufi mawallafin asalin mawallafin littafi ba mai sharhi ba kenan malam yake cewa qauluhu fadin shi wato kenan mawallafin littafi wa ma'ana at-tahiyyat ma'anan abin da ake nufi da at-tahiyyat jami'u ta'zimat lillahi mulkan istiqaqa dukkanin wani girma girmamawa mulke na Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya cancanci haka din shine malai kawo misali ke cewa mithlu alil hina misali kaman durƙuso war ruku da aiwa mutum ruku was sujud da kuma sujjada wal baqa'u wad dawam da kuma tabbatuwa wa jami'u ma yu'azzamu bihi rabbul alamin fa huwa lillah dukkan wani abu wanda Allah subhanahu ta'ala shi kadai ake girmamawa da shi to wannan mulki ne na Allah baya halatta ayi wa wani malaka cewa faman sarfa minhu shay'an li ghairi Allah fa huwa mushrikun kafir dukkanin wanda ya juyar da wani abu daga cin abin da ake wa Allah subhanahu ta'ala Allah shi daga cin abin da Allah shi ne wanda ya cancanta a mishi haka ya yi wa wani to wannan ya sani cewa ya yi shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma yin hakan shirka ne kuma yin hakan kafirci ne malam kisha al'ibadatu haqqu lillah malam mai shirki ke ne cewa ibada haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin abin da aka ce ibada ne to fa mu sani cewa wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah yake cewa bai halicci mutum da bai halicci mutum da aljan ba aljani da mutum sai dan me sai dan su bauta Allah subhanahu wa ta'ala haka nan yake cewa wala ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut haka Allah yake cewa lallai mun aiko a cikin kowace al'umma da manzo akan su bautata Allah subhanahu wa ta'ala kuma su kaura wa ɗagutu haka na Allah ke cewa wa ma arsana min qablika kamar rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ke cewa ba mu aiko wani manzo daga a gabaninka ba face min face min mun mishi wahayi akan cewa ni ne wanda ya fi cancanta bautata mini saboda haka a bautata mini dukkanin waɗannan ayoyi da malam ya kawo suna nuni akan cewa ibada mulki ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Dukkanin abin da aka ce ibada ne, fa mu sani cewa wannan mulki ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi ne wanda ya cancanci da wannan, da wannan bauta. Malam ke cewa fayajibu sarf jami'u anwa'il ibadati lillah yana wajaba a juya dukkanin wani nau'i na ibada a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala, wala ya juzu sarfun minha, wala ya juzu sarfu shay'un minha li ghairihi ta'ala, baya halatta a juyar da wani abu daga cikin ibada a yi wa wani Allah subhanahu wa ta'ala. Fassalatu lillah, sallah ibada ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. والركوع والسجود لله حكنا ركوعي لين سجدا دكنا ملكي إلى الله سبحانه وتعالى والاستغاثة بالله حكنا الاستغاثة نيما آجي ملكي إلى الله سبحانه وتعالى حكنا والدعاء لله حكنا الدعاء ركوع ملكي إلى الله سبحانه وتعالى حكنا والتوكل على الله حكنا شما دوغرو mulki na Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala haka nan wal isti'azatu billah haka nan neman tsari neman tsarin wani abu to shi ma wannan mulki na Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kadai ake neman tsarin shi haka nan malam yake cewa waje wa haka za jami'u anwa'al ibadati billah haka dukkanin wata ibada mulki ce ta Allah subhanahu wa ta'ala komai girman ta komai girmanta komai yadda kake ganin karama ce matukar aka ce wannan ibada ce to fa mulki ce ta Allah subhanahu wataala Allah yake cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyayi wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah yake cewa kashe lallai sallata da kuma yankana da rayuwata da mutuwata na Allah subhanahu wa ta'ala ne Ubangijin tarihi. A nan bawa yana tabbatar da cewa dukkanin wani nau'i na ibada shi, sallah da yanka da rayuwar shi haka na mutuwar shi mulki ne na Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin talibai. La sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa bi zalika umirtu da wannan ne aka umarce ni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon me masu miƙa wuya malam yake cewa faman wa man sarafa shay'an min anwa'il ibadati li ghairillah dukkanin wanda ya karkatar da wani abu na ibada zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa mushrikun lallai wannan ya yi shirka, kafirin kuma ya kafirta. Malam yake cewa hadha al-hukum innama huwa ala al-itlaq وعلى من بلغت وعلى من بلغت الحجة wannan hukuncin da cewa wannan ya yi shirka ko ya kafirta ba malam yake cewa wannan me a sake yake malam yake cewa hadha al-hukmu innama huwa ala al-itlaq wa ala man balagat al-hujja ma'ana wannan hukunci da malam yake cewa dukkanin mutumin da ya juyar da wani abu na ibada yayi wa wani Allah to ya kafirta kuma ya zama mushriki to malam yake cewa wannan kamar hukunci ne a saki a ce dukkanin wanda aikata abu kaza ko aikata abu kaza shirka ne ko kafirci ne da kuma wanda hujja ta riga ta je mishi ilimi ya je riga ya je mishi yin hakan babu wata shuba ilimi ya je mishi akan cewa yin hakan kafirci ne kuma shirka ne da Allah subhanahu wataala to shi ma zai shiga cikin wannan hukunci saboda me ai hukunci ilimi ya riga ya je mishi babu babu ragowan jahilci a tare da shi na cewa yin haka shirka daga Allah subhanahu wa ta'ala ne malaka cewa amma shakhsul muayyan fa idha hasala فإذا حصل منه شيء فإذا حصل منه صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء كدعاء الأموات والاستغاثة بهم وهو جاهل فإنما يتوقف في تكفيره حتى يبين حتى يبين له وتقام عليه الحجة ما لن يكتشف أما A شواني أتي ونن كافريني kowaccen ta yi shirka mushrika ce, saboda ya juyar da wani abu na ibada ya yi wa wani Allah subhanahu wa ta'ala, kamar ya je wajen kabarin wane yana roƙon shi, ko ya nemi agajin wane wanda wannan agajin babu wanda ake nema sai wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wanda ya aikata haka me a bisa jahilci ba a bisa doro na ilimi ba. To malam yake cewa wannan za a tsaya ba za a ce wannan kafiri ba ne. saboda me ya aikata haka ne me a bisa doron jahilci ba a bisa ilimi ya aikata haka ba ya je yana kiran wane ya wali wane ko ya mala'ika wane ka biya min bukata ta kaza ya aikata haka a bisa jahilci to malaki ce wannan ba za a ce wannan mushriki bane ko kafiri bane saboda me saboda jahilci bai aikata haka me a bisa ilimi ba bai san hakan shirka bane ga Allah subhanahu wata'ala malaika cewa ba za a kafirta shi ba ba za a ce mushriki bane har sai an riga an tsayan mishi da hujja hujja ta tabbata akan shi malaika cewa hadha ahadu qawlayn fil mas'ala a wannan mas'ala din malamai sun samu sabani malaika wannan ɗaya ne daga cikin abinda malamai suka sabu sabani akan shi magana ta biyu bi mana ɗaya daga cikin maganganu guda biyu ne wanda malamai suka tafi a kansu malaka yake cewa zakarahuma shaykhuna abdul aziz bin baz rahimahullah fi jawabi su'alin an ba'd ahli bid'a ja'a fi malaka cewa wannan mas'ala din abdul aziz bin baz Allah ya mishi rahma ya faɗe ta yayin da yake amsa wata tambaya daga waɗansu mas'aloli na masu bid'a wanda yake cewa ya zo a cikin wannan jawabi amsa da Ibn Baz ya bayar inda yake cewa kazalika tawassul bil awliya qismani yake cewa hakanan tawassali da waliyai mutum ya tawassali da waliyai ya kasu mai gida biyu al'awwal nau'i na tawassali na farko daga cikin waɗannan gida biyu shine at-tawassulu bi jahi fulanin aw haqqu fulan aw haqqu fulan hadha bid'atun wa laysa kufra malaki sha nau'i na farko na tawassali shine mutum ya tawassali da jahin fulan ko kuma haƙƙin wani ya ce ya Allah ina roƙonka da jahin wani ko kuma da haƙƙin wani. malam ki ce wannan bid'a ce wannan ba kafirci bane yin hakan me bid'a ne ba kafirci bane malam ki ce a tawassul thani nau'i na tawassuli kuma na biyu wa huwa huwa du'a'uhu bi qawlihi ya sayyidi fulan unsurni aw ishfi maridi hadha huwa shirkul akbar وهذا يسمونه توسلا أيضا malam ta nau'i na biyu daga cikin nau'ika na tawassali shine roƙon wannan mutum roƙon shi ka ce ya sayyadi fulan ya shugaba wani ko ya wali wani ko ya wani ɗan wani ka warkar da mara lafiya na kana roƙon shi ka ce ya warkar da mara lafiyanka ko ya taimake ka to malam yake cewa hadha huwa shirkul akbar wannan shirka ce ga Allah subhanahu wataala shirka ce babbar shirka ce wannan shi ma suna kiran shi mai tawassali ya je kabarin wani waliyi ko wani shehi yana roƙon shi da cewa ya taimake shi ya agaza mishi ko ya kare shi daga wani bala'i ko ya yaye mishi wata damuwa ko ya azurta shi da haihuwa ko yana neman dukiya dukkanin wannan me wannan ka zo kana roƙon shi wanda babu wanda mallaki wannan sai Allah subhanahu wataala wannan shirka ne ga Allah subhanahu wataala malam yake cewa ah, hadha min amal jahiliya wannan yana daga cikin ayyuka na jahilan farko wanda saboda haka Allah subhanahu wataala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin ya yaƙi wannan duhun jahilci malam kice amma al-awwal fa huwa bid'a amma nau'i na tawassali na farko bid'a ne wanda shine ka ce ya Allah ina roƙonka da jahin fulan da jahin wani wali wani ko annabi wani ko kuma ina roƙonka da haƙƙin wani to malam yake cewa irin wannan nau'i na farko wannan bid'a ne wa min wasa'il shirk kuma yana daga cikin hanyoyi da suke kaiwa zuwa ga shirka Dan wata rana idan kana cewa ina roƙon Allah da jahin wani wata rana zaka iya shedan zai iya shiga cikin lamarinka ka zo kana roƙon wannan mutumin nan kamar da da yawa suka zame suna roƙon waɗansu shahiye ko kuma shahinnai ko kuma waɗansu salihan bayi to malai kishe wannan hanya ce za ta kai za ta iya kai mutum zuwa game ga shirka malai qila lahu aka ce da shi wa qauluhum bi ma'ana aka ce da ibnu bas Allah ya mishi rahma wa qauluhum fadun su bi ma'ana yan bid'a kenan suna cewa mai innama nad'uhu li annahu waliyun salihun wa kullu shay'in bi yadillahi wa hadha wasita suna cewa idan aka yi musu magana akan su bar wannan ko hakan bai kamata ba bai dace ba sai su dinga cewa inna ma nad'uhu li annahu waliyun salihun sai su dinga cewa a'a muna roƙon su ne saboda wannan waliyi ne bawan Allah ne amma me mun san cewa wa kullu shay'in biyadillah dukkanin al'amari a hannun Allah yake wa hadha wasita shi wannan waliyin wasita ne tsakanin mu ga Allah subhanahu wataala bi ma'ana idan aka yi musu magana yanda za su ce ya wali ne ka agaza mini ka bani lafiya ka taimake ni ka yi min abu kaza idan aka yi musu magana akan haka sai su ce ai wannan salihin bawa ne wannan wali ne salihin bawa ne sannan kuma mun san cewa dukkanin al'amari hannun Allah yake mun zo muna roƙon shi ne saboda me saboda ya kasance tsarawa siɗa tsakaninmu ga Allah shi zai shine shine wanda zai isar da saƙonmu zuwa ga Allah subhanahu wataala ina fata an fahimci wannan to imana suna kafa hujja suna fakewa da wannan yake qal yake cewa hadha amalul na awwal irin wannan the irin wannan abu to wannan shine aikin mushrikai na farko waɗanda suka zo a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suka zo suna bautawa Lati da uzza da manata da sauran gumaka waɗanda suke bautatawa suke girmama su idan aka yi musu magana me suke cewa Allah ya hakaito mana abin da suke cewa sai su ce me ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa sai su kafa hudda da cewa akan cewa ai ba bautata musu muke ba a'a muna so muna neman mai su neman su kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala kun ga kenan su ma sun sa su wasiɗa tsakanin su ga Allah subhanahu wataala ko kuma su dinga cewa ha'ula'i shufa'una inda Allah ai waɗannan yana waɗannan gumakan su ne waɗanda za su cece mu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda ne saboda haka suke bautata musu suke roƙonsu ko kuma suke neman agajinsu to wannan shirka ne kafirci ne wani kice hada du'a a kufurin wa shirkun billahi azza wa jalla mala yake cewa wannan kafirci ne kuma shirka ga Allah subhanahu wata'ala ne don me haka Abu Jahal ya kasance yana yi da Abu Lahab duk irin waɗannan abubuwan su kasance suna yi akan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su saboda wannan a kawar da irin wannan ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da alqur'ani to za mu san cewa dukkanin abin da yake ibada ne babu wani wasiɗa tsakanin bawa da Allah subhanahu wa ta'ala babu wasiɗa tsakani a bautanka ba za ka ce bara a roƙuwa na ba domin isa eh, domin mai isan min da saƙo na wajen Allah subhanahu wa ta'ala a'a Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka da shi direct babu wani ɗan tsakiya kada mu dinga ɗauka irin mu'amalar mu ta nan gidan duniya haka za abinda shedan ya raya mana za mu dinga ɗauka cewa shi ma wannan zai kasance ta hanyar da za mu bauta Allah subhanahu wa ta'ala domin wannan ya daga cikin rudan shedan ya daga cikin abin su suke cewa ai ba mu da tsarki da za mu je fadan Allah bi ma'ana ba su tsarkin da za su je fadan Allah sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai sun roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai sun bautata wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sun sai sun bautata wa wali wane wali wane shine dan fadan Allah su matsayin su bai kai ba to wannan ya daga cikin wahayin shedan ibada tsakanin bawa tsakanin Allah da bawan shi babu wasida a tsakani ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koya maka yadda za ka bautata Allah subhanahu wa ta'ala hatta shi kanshi bai ce ka sa shi wasu tsarani tsakaninka ga Allah subhanahu wa ta'ala da shi ba ya koya maka yadda za ka ce in za ka roƙi Allah ya ce ka ɗaga hannu ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma kaza kaza kaza kaza ya Allah ka yi mun kaza ya Allah kai mun kaza ya Allah kai mun bukatu na kaza in ka tsaya kana sallah kana alaka ne da harin tsakaninka ka Allah subhanahu wataala a ba wai ka dinga tunanin wane wane wane kake bauta ne zai kai maka wannan ibada wajen Allah subhanahu wataala duk wannan kuskure ne baya halatta a cikin addinin musulunci a cikin ibada babu wani tsani tsakaninka ga Allah subhanahu wataala sannan mu sani cewa tawassali idan mutum zai tawassali yana tawassali ne da abu ne na ibada wanda shari'a ta riga ta yadda mu sani cewa wannan addini ibada ne ba za mu yi shi a bisa ra'ayin mu ba ko a bisa yadda muke gani ko a bisa zauƙin da mu ba a'a ya manzon Allah ya koyar ya Allah ya ce a yi. Idan mutum zai tawassali ya tawassali da sunayen Allah. Allah ya ce Wallahi mai asma'ul husna fad'uhu biha. Kai tawassali da sunayen Allah ka ce ya Rahim, ya Razzaq. Ka kira sunan Allah ka roƙe shi da shi. wanda ya daidai da ibada wanda ya daidai da bukatanka ko kuma kai tawassali da ibada dukkanin wannan ya inganta ko kuma kai tausari da wani aiki naka wanda ka tsarkake niyya kai shi domin Allah subhanahu wa ta'ala akwai ikhlasi sosai wanda kana kwaɗayin Allah ya karɓi wannan aiki idan ka shiga wata musiba sai ka roƙi Allah da wannan Allah zai sai ya sai yaye maka biya maka bukatunka dukkanin wannan ya inganta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin ashabul kahfi ko waɗannan samari da suka shiga cikin kogi suka shiga cikin kogo kai dutse ya zo ya rufe bakin kogon nan suka ce babu abin da zai tseratar da ku sai dai ayyukanku na alkhairi wa ɗaya daga cikinsu ya yi tawassali da Allah subhanahu wa ta'ala da aikin shi na alkhairi ko ne a cikinsu wani ya ce ya kasance yana da iyaye tsofaffi kaza kaza ya kasance yana tafiya kiwo in ya tafi kiwo bimana bimana idan ya tafi kiwo ya dawo iyayen shi su yake fara bawa abinci kafin ya bawa iyayen kafin ya bawa iyalan shi sai ya wata rana ya same su suna bacci ga 'ya'yan shi suna jin yunwa suna kuka amma bai iya ba su wani abincin ba har sai da iyayensa suka tashi sannan ya shayar da su daga wannan nonon nan ya ce ya Allah in na kasance na yi wannan ne saboda neman yadda ka saboda ka ya Allah ka buɗa mana wannan wannan kofar mu samu fita sai wani dutsen ya gangaro kaɗan amma mai ba za ba zai isa su fita ba baki ɗaya sai wani daga cikinsu ya ƙara tawassali da aikin shi na alkhairi da cin cewa akwai wani wanda yana aiki a ƙarƙashin shi sun gama aiki amma sai ya tafi bai karɓi ladan shi ba sai ya ɗauki wannan ladan aikin wannan bawan Allah ya sai mishi tumaki har waɗannan tumakin suka fara zama garke har ya kasance ya tara garke mai yawa na dabbobi tumaki da raƙuma bimana ya tara nau'ika na garke masu yawa ga kuma bayi bimana ya Allah subhanahu ta'ala ya sa wannan dukiya albarka ya haɓaka ta gari ne guda sai wata rana wannan mutumin ya zo yana neman dukiyar shi sai wannan bawan Allah ke ce kaga kaga kaga kaga kaga waccan dukiyar waɗancan bayi da tumakai dukkanin su naka ne ya kaɗa ya tafi bai bashi komai ba yake cewa ya Allah idan na kasance na yi haka ne saboda tsoronka saboda neman yadda ka ya Allah ka buɗa mana wannan dutsen ya ƙara buɗewa amma me ba zai isa su fita ba sai na ukunsu ya ce ya Allah na kasance akwai wata ‘yar baffata na kasance ina ƙaunarta ina santa, sai wata rana nemi a kan ya yi fasikanci da ita, bai samu yadda ta ba, har rayuwa ta yi rayuwa ta shiga cikin damuwa, cikin talauci, sai wata rana ta zo mishi take ce mishi, ta zo ta ba shi kanta. akan ya biya mata bukatunta ba ta ya ba ta abu da abu kaza tana neman kuɗi saboda ta shiga cikin talauci sai da ya zo zai aikata alfasha da ita sai take ce mishi ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah kada ka cire wannan zo ya fa'al ba tare da haƙƙin shi ba sai wannan mutumin ya ji tsoron Allah da aka ambaci Allah subhanahu wa sai bai aikata wannan alfasha ba ya ba ta abin da take bukata na dukiya na kuɗi ta tafi sai ce ya Allah in na kasance na yi haka saboda tsoron kai Allah ka buɗa mana sai wannan dutsen ya riga ya gangaro ga baki ɗaya suka fita kun ga anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya labarta mana da wannan kuma ya tabbatar da cewa ana tausari ne da ibayika na ibada shi sa waɗannan bayan Allah suka yi tausayi da ayyuka na ibada Allah subhanahu wataala ne ya amsu ne imana suka suka yi tausayi da ayyukansu na alkhairi waɗanda suka yi ikhlasi a ciki Allah subhanahu wataala ya karba ya biya musu bukatunsu haka nan idan za ka roƙi Allah subhanahu wataala za ka roƙi Allah da wata ibada taka kamar san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa mutane suna kuskure idan kana so kai tawassali da abin da ya shafi haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai tawassali da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don mai soyayya ibada ce kada ka ce kamar yadda ɗazu malam ya faɗa yake cewa ka ce Allah yana roƙonka da jahin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan bid'a ne a kai tawassali da ibada wanda san ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ibada ne sai ka ce ya Allah ina roƙonka saboda ƙaunata da soyayya ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah kai min kaza kaga dan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba zai maka ba saboda me san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada ne to ana tawassali da ibada ne to malam yake cewa roƙon wani Allah subhanahu wa ta'ala akan ya kawo maka agaji kana tawassali da shi akan cewa wannan wasiɗa ne tsakaninka ga Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan shirka ne babba, wanda shi ne abin da Abu Jahal suke aikatawa zamanin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Akan wannan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kiransu zuwa ga addinin Allah. Wanda, kamar da malam ya kawo ayoyi wanda suna cewa abama ma bauta musu sai domin me su ne kusantar da mu zuwa ga Allah subhanahu wataala su samu mana kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma laiki cewa walakin اختلف alulama هل يكفر صاحبه أم ينتظر حتى تقام عليه الحجة وحتى يبين له ما لك cewa malamai sun samu saɓani a wannan mas'ala ta mutumin da yake tawassali ya sa wani ya sanya wani wasiɗa tsakanin shi da Allah yake roƙon shi shin za a ce wana ya kafirta ko kuma ba za a faɗa ba har sai ne an tsaya an tsayan mishi da hujja an bayyana mishi cewa hakan ba daidai ba ne hakan ya saɓa ya korawa addinin Allah bi ma'ana har sai an tsayan mishi da hujja ta alqur'ani ta sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an mishi bayani filla filla dalla dalla yadda zai yadda zai fahimta malam ke cewa ala qaulain yake to bi ma'ana malamai sun samu sabani an samu magana guda biyu ta malamai ta farko yace ahaduhuma ta farko shine anna man qala hadha yakunu kafiran kufran akbar لأن هذا شرك ظاهر لا تخفى لا تخفى أدلته ما لك cewa magana ta farko wata malamai suka tafi akan ta cewa wanda ya aikata haka to ya kafirta kafirci babba saboda me wannan shirka ce a bayyane wanda kuma dalilanta ba za su koyu ba akan cewa mutum ya kira wani Allah yana roƙon shi cewa shirka ne waɗansu malamai sun tafi akan cewa dukkanin mutumin da aikata haka to ba za a tsaya a ce sai an tsaye mishi da hujja ba ba za a kawo mishi uzuri na jahilci ba a ya kafirta kafirci babba sannan yake cewa wal qawlu thani magana ta biyu kuma ta malamai shine anna haula qad yarkhuluna fil jahli wa indahum ulama wa indahum ulama su'in adalluhum magana ta biyu cewa waɗannan mutane za su shiga cikin cewa sun aikata haka ne a bisa jahilci a tare da su akwai malamai munanan malamai waɗanda suka ɓatar da su suka nuna musu cewa da haka ake bautan Allah subhanahu wa ta'ala malaki cewa fala budda an yubayyana lahum al-amr wa yuwaddihu lahum al-amr haythu yattabaha lahum malam yake cewa to waɗannan mutane waɗanda suke da jahilci kuma waɗansu malamai na bata suka ɗora su akan haka suka nuna musu akan cewa a haka ne ake bautan Allah ake bauta Allah subhanahu wataala hakan ba laifi bane to malam yake cewa wannan za a tsaya al'amarin su bi ma'ana har sai an riga an bayyana musu an koya musu abin da Allah ya ce an koya musu addinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda Allah yana cewa wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula ba mu kasance masu azabtarwa ba har sai me mun aiko da manzo bi ma'ana Allah subhanahu wataala ba zai ba zai azabtar da wata al'umma ba har sai ya riga ya tsayan mata da hujja ya aiko mata da manzo wanda zai bayyana mata abin da Allah yake so zai bayyana mata abinda Allah subhanahu wataala baya so zai bayyana mata akan a kaɗaita Allah subhanahu wa da bauta. malam ke cewa fa'iza wuddiha lahum al'amru wa qala lahum la yajuz amma kuma idan aka bayyana musu wani al'amari aka ce da su wannan baya halatta qala Allahu kaza Allah ya ce Allah madaukakin sarki ya ce kaza wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam kaza haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza yayi hani kan kaza bai eh, bai buyyana lahum adilla aka an riga an bayyana musu dalilai waɗanda suke hani akan haka thumma asabu ala halihim sannan kuma suka ƙeƙashe zuciya suka yi taurin kai suka suka tabbata akan irin wannan yanayi nasu akan ba za su canza ba saboda girman kai bayan an riga an bayyana musu malam yake cewa kafaru bi hadha to za su kafirta da wannan wa fi kulli halin fal fi'lu nafsuhu kufrun shirkun akbar malam yake cewa a kowanne yanayi shi aikin karan kansa idan muka ɗauki aikin karan kansa wannan shirka ne kafirci ne aikin karan kansa ne kafirci ne shirka ga Allah subhanahu wataala ne amma shi wanda ya aikata aikin shine wanda ake bayani akan shi idan ya kasance ya aikata haka a bisa ilimi da ilimi saboda girman kai aikata haka to wannan mutum ya kafirta amma kuma idan ya aikata haka a bisa jahilci saboda wasu malamai sun bayyana mishi a haka ake bauta Allah sun batar da shi to malamin wannan to shine ake bayani akan shi akan cewa wannan ba zai kafirta ba ba za a ce kafiri bane ko kuma mushriki ne ba a'a za a tsaya ne a hukun a yi mishi hukunci har sai an bayyana mishi an koya mishi Allah ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza an waddaha mishi an bayyana mishi an ilmantar da shi amma idan ya ƙeƙashe zuciya ya ce shi yana kan wancan aƙida tashi akan wancan bautan wani Allah subhanahu wa ta'ala to to haka wannan yayi shirka wannan kafiri ne yayi shirka ya fita daga addinin musulunci saboda me ilimi ya riga ya bayyana a gare shi ba wata ba wani uzuri da za a yi mishi na jahilci ko kuma na rashin sani malam yake cewa ah, lakin sahibuhu malam yake cewa fi kulli halin fal fi'lu nafsuhu kufrun shirkun a kowane irin yanayi shi aikin karan kansa kafirci ne kuma shirka ne babba lakin sahibuhu huwa muhallan huwa huwa mahallu nazar hal yakfur am am yuqal amruhu ila Allah sai dai wanda aikata aikin shine za a yi duba zuwa gare shi kuma shin ya kafirta ne ko kuma al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yake bi ma'ana ba za a kafirta shi ba قد يكون من أهل الفترة لأنه ما بين له الأمر فيكون حكمه حكم أهل الفترة قال cewa al'amarin shi zai iya kasancewa ya zama daga cikin أهل fatara saboda me ba a bayyana mishi hukuncin haka ba sai ya kasance hukuncin shi hukuncin mutanen fatara bi ma'ana ahlul fatara bi waɗanda suka riga suka mutu ba tare da ayan ko musu ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ba tare da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa ya isa zuwa gare su ba su ne waɗanda ake kira da ahlul fatara malaka ta amruhu ila Allah azza wa jalla al'amarin shi yana zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala li'annahu bisababihi li'annahu bisababi talbisun nasi alaihi min ulama'i su saboda ya kasance yana aikata haka yana kiran wani Allah ko yana bautawa wani Allah ya ɗauki wa haka a matsayin ibada ko kuma ya sanya wani wasiɗa tsakanin shi ga Allah subhanahu wataala malam yake cewa to saboda saboda mutane sun riga waɗansu mutane sun riga sun labbasa mishi addinin shi sun bashi addini a baibai musamman malamai muna bi mana mugayen malamai waɗanda ba sa tsoron Allah waɗanda suka batar da su ba su nuna musu hanyar Allah ba wacce take kan daidai ba su nuna musu hanyar shiriya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wanda yake shine daidai sun bayyana musu akan cewa kiran wali wane ko bautatawa wane shehi wane ko kiran wane da neman agajin shi da sauransu wannan addini ne sun dora su akan haka a matsayin addini ne to malai yake al'amarin su yana hannun Allah subhanahu wataala amma kuma idan an riga an bayyana musu an musu wa'azi an ce musu Allah ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza kuma kenan anan sun tashi daga cikin ahlul fatara sun zo mai ilimi ya riga ya riske su wannan kuma shirye su tana hannun Allah subhanahu wataala in Allah ya nufe su da shiriya sai su bar wannan mummunan aqidan su dawo su karba su karbi me shiriya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama su daina kiran waɗansu waliyai ko kuma salihan bayi su dinga kiran Allah subhanahu wataala shi kadai to wannan shine karshen abin da Ibn Baz Allah subhanahu wataala ya ya mishi rahma ya faɗa game da wannan mas'ala wanda malam yake cewa أن قلت هكذا أتشل تافي سعة رحمة رب العالمين للجحال, للجحال المخالفين للشريعة للشريعة للمسلمين قام ولا فل شيني سعيد سعيد الدين الغباشي وأن يا زو كل تافي ابن باز الله مش رحمة يا يا أسان إن لتافي وندا يا تبتدأ رموتاشي دكما bimana ya tabbatar da abin da yake cikin littafin da kuma izini akan buga wannan littafi ina ga za mu tsaya a nan saboda yanayin lokaci insha Allah a karatu na gaba za mu tashi a wal qawlu thani min al qawlayn fa huwa tawaqquf fi tafsir abinda muka faɗa dai Allah subhanahu wa ta'ala ya mu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya mu ikon gyarawa Allah subhanahu wa ta'ala ya ta gabatar da mu akan shirya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ganar da mu addini na gaskiya shirya ta gaskiya ya kare mu daga aikata wata bid'a ko kuma aikata shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mutu muna kan shirya ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك